Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga nan Washington DC akan mitoci 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama muni a tashar mutafiya a afirka da ke mai kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da da Niyya. a Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bhausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu fara daga birnin tarayyar Abuja da ke Najeriya inda aka gudanar da wani taro na musamman domin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da jama'a akan illar miyagun ƙwayoyi. na usman jahun manaja ne na tn abin da ya sa mtn ta fito da wannan gangami na yaki da shan kwayoyi da kuma sauran kayan maye shine saboda mun fahimci cewa wannan matsalar ba karamin illa take yi wa al'ummanmu haka kuma za ku ci cewa majalisar dokokin ƙasar nijar ta yi na'am da wata sabuwar doka da ta shafi yanar gizo kenan wannan dokar ita ce da muka shigo da ita yau yau in majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ita insha Allah kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin batsa ko aikin ta'adda ko wani aiki da zai bata mutane suna ya san akwai hukunci da zai buge su a cikin wannan To kamar yadda kuka sani a kowace rana ta Allah muke buɗe muku layukanmu inda muke so ku kira ko bayyana muna ah, na ra'ayi. To kamar da kuka saurara kungiyar direbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyawun hanyoyi mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane. Kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar sace-sacen jama'a da ya kamata za a magance shi to laikon mu a buɗe suke sai ku kira domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku lambar za a iya kira ita ce ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar bayan ga haka ba za mu iya kawo muku shirin wasanni daga najeriya sai ku yi muna aikin gafara amma fa ga labaran duniya daga maryam dauda. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatan agaji a ƙasar Kamaru sun ce suna jin tsoro bayan da wasu da ake kyautata zaton 'yan aware ne suka lalata kayayyakin agaji masu tarin yawa da aka yi shirin kai wa jama'ar yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar da ke fuskantar tashin hankali. 'yan tawayen sun ce ba za su taɓa karɓar wani taimakon agaji daga sojoji ba abinda gwamnatin kasar ta sha nana ta cewa sojojin na raka ma'aikatan agajin ne kawai don su kare su a wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunci wasu da ake kyautata zaton 'yan tawaye ne dauke da bindigogi da addana sun bankawa kayayyakin abinci da zannuwan gado da magunguna wuta Akalla wasu hotunan bidiyo guda shida makamantan wannan kuma sun bazu a yanar gizo a makon da ya gabata. Suna nuna yadda wasu 'yan bindiga suka lalata kayan agajin da suka kwato a yayin da ake kan hanyar kai su yankunan da ke magana da harshen Ingilishi a ƙasar Kamaru. 'Yan tawayen ƙasar sun ɗauki alhakin kai harin a kafafen sada zumunci. A wani bidiyon kuma maharan sun ce ba za su taɓa amincewa da abin da suka kira guba ba a matsayin agaji daga shugaba Paul Biya. Ministan cikin gidan Kamaru Paul Atanga Inji ya ce sojojin za su ci gaba da kara tawa ga ma'aikatan agaji da kuma sauran jama'a. Koriya ta Arewa ta ce ba za ta dogara a kan Koriya ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka don kawo ƙarshen ƙiƙiƙaƙan da aka samu a kan batun shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran KCNA ya fidda yau Alhamis, Mr. Kong jong un shugaban ofishin kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da ikirarin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi, na cewa Koriya ta Kudu na ganawa ba a hukumance ba tsakanin Pyongyang da Amurka don maido da bangarorin biyu kan teburin neman sulhu. Mr. Kon ya ce zai fi dacewa hukumomin Koriya ta Kudu su mai da hankali akan harkokin ƙasa da ƙasarsu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu a wata yarjejeniya a taron kolin tarihi da suka yi a Singapore a shekarar da ta gabata a kan Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta. Amma komi ya taɓarɓare bayan taron kolin da aka yi tsakanin Kim da Trump a watan Fabrairu a birnin Hanoi da ke ƙasar Vietnam wanda ba a cimma wata yarjejeniya ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a Japan a yanzu haka inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister ƙasar Australia Scott Morrison, inda a taron ya ce ƙasashen biyu ƙawayen juna ne sosai. A gefen babban taron kuma ana sa ran Trump zai yi wasu tarukan ciki har da ganawa da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis bayan haka gobe Juma'a kuma zai gana da shugaban China Xi Jinping. Ana kuma sa ran Trump zai yi amfani da damar waɗannan tarukan na G20 don ya cewa gwamnatinsa ta ƙudiri aniyar ci gaba da sanya takunkumin matsin lamba a kan Iran kuma yana neman ya daƙila hanyar samun kuɗin mai a ƙasar ya kuma sa a koma teburin shawarwari akan batun shirin nukiliyar Iran ɗin. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wata doka don magance rikicin da ake fuskanta dangane da hanyoyin tallafawa bakin haure da ke kwararowa ta kan iyakar kasar da Mexico. Shirin dokar na neman a tanadi kuɗi sama da dala biliyan hudu daga kuɗaɗen da aka ware na agajin gaggawa don agazawa bakin hauren da aka tsare musamman yara. Kuri'ar da aka kada inda 'yan majalisa 84 suka amince da dokar wasu su takwas kuma suka ki tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sa ido a kan yadda gwamnatin Trump ke kula da masu ƙananan shekaru a yayin da kuma mutuwar wani mutum ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa a lokacin da suka yi ƙoƙarin tsallaka rafin Rio Grande zuwa Amurka ya janyo suka sosai. Babu tantama yanayin da ake ciki a kudancin iyakar kasar mu babban tashin hankali ne ta fuskar taimakon agajin jan kai da tsaro a cewar Sanata Richard Shelby na jam'iyyar Republican daga jihar Alabama ya kuma ce babu dalilin da zai sa a yi jinkiri wajen ɗaukar mataki. To Madalla a gaida Maryam Dauda labaru da ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanni mu kuma za mu fara ne da rahoto daga birnin tare Abuja da ke Najeriya inda za ku cewa NDLA tare da haɗin gwiwa kamfanin MTN sun yi wani taro na musamman mai take Justice for Health, Health for Justice domin ranar 26 ga watan Yuni na da majalisar Ofisin da ofishin majalisar ɗinkin duniya ta ware domin wayar da kan al'umma akan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wakiliyarmu aisha ma'azu daga abuja ta aiko muna da ƙarin bayani Ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayarwa jama'a kai kan matsalar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Bana an wa wannan rana taken Justice for Health, Health for Justice, wato yi wa masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi adalci wajen ceto lafiyarsu. Matasa kuma su ne masu kasa, ko mun so ko mun ki su za su gaji wannan kasan. ku musu adalci ba muka basu suka kaucewa hanya ko mu da su hanya ba ba a samu alheri kawai ba a kurkuku. Uwar hukuma mai yaki da sha da fatauci da miyagun kwayoyi NDLEA ta yi shiri na musamman inda ta yi haɗin gwiwa da kamfanin sadarwa na MTN domin cimma manufarta. Sunana Usman Jahun manaja ne na TN. Abin da ya sa MTN ta fito da wannan gangami na yaki da shan kwayoyi da kuma sauran kayan maye shine saboda mun fahimci cewa wannan matsalar ba karamin illa take yi wa mu. kuma duk inda ka zagaya a najeriya kudu da arewa gabas da yamma za ka tara cewa akwai mutane samari da 'yan mata suna wannan shan kwayoyi kan sa su kasance ba su da amfani ga kansu da kuma al'umma gaba duk da nasarar da hukumar take yi wajen kakkabe wannan mummunar hali a wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana ya yi nuni da mutane da ke shaye-shaye a najeriya saɓanin sauran sassan duniya akwai rata mai ɗimbin yawa. Bincike dai ya nuna Najeriya miliyan goma sha hudu da digo shida suna amfani da wayansu kwayoyi da ba bisa ka'ida ba. Kuma a duniya gaba ɗaya ta kaso cikin ɗari na duniya yawancin ƙasashe biyar ne. gidan mataimakin shugaban kasa chief mrs dolabo oshimbanjo kuma bakuwa ta musamman haka zalika ta wakilci matar shugaban kasa hajiya aisha buhari ta ce ina da yakini cewa su wayannan masu shaye-shaye hankalinsu yana tare da su har yanzu abinda abin da suke bukata shine kaunar ku abota da kuma tarayya tare da su domin ceto rayuwarsu daga wannan matsalar da ta lallabe su is of addiction. Shi ma Konal Buba Marwa mai ritaya kuma shugaban kwamiti mai baiwa shugaban kasa shawara kan magance matsalar shaye-shaye fasida da kuma uwar gidar gwamnan jihar Kebbi Hajiya Zainab Bagudu sun yi magana kan magance matsalar shaye-shaye a Najeriya. Wanda suka ce dole a mishi kazamar cin abinci. Na farko a hana shigowar kwayoyi Shi ne musamman mu tabbata cewa ina suke ina ne tushen su mu kashe wannan tushen su kuma wanda suke cikin wannan sayarwan a hukunta su hukunci mai tsanani to ai irin wannan haɗin kai din na ɗaya dai mun zauna da aka kafa gwamnatin da muka fara shekara hudu da suka wuce an ɗauki yaƙi da shaye-shaye shine musamman abin da za mu yi matan gwamnoni na arewa akwai abubuwa da dama wanda za a iya yi amma ganin cewa a wannan matsala ne kuma ya fi taba mu a arewa ba wai a'a ba a yi a ko'ina ba amma an fi ganin shi a arewa saboda muna da matsala da karatu muna da matsala da rashin aiki kamfanin mtn ya ci alwashin ci gaba da kai wannan gangami lungu da sako na najeriya abin da muke fata shine za mu ci gaba da wannan kamfen har zuwa karshen shekara aisha mu'azu muryar amurka daga abuja a To lagai da Aisha Mu'azu yanzu kuma sai mu leƙa Yamai babban birnin ƙasar Nijar inda majalisar dokokin ƙasar ta yi na'am da wani sa da wani ƙudurin dokar da gwamnati ƙasar ta gabatar wanda ƙarƙashinsa daga yanzu za a fara gurfanar da duk waɗanda aka kama da laifin amfani da yanar gizo don cin zarafi ko damfara ko aikata wasu abubuwan masu da nasaba da ta'addanci domin huskantar hukunci wakilin na barma ya tuntuɓi ɗan majalisa murtala alhaji mamuda don jin ƙarin bayani akan dalilan ɗaukar wannan mataki na wani dokar da aka sawo ta don a tsara inda za a dinga shiga cikin yanar gizo-gizo irin bayanin da ya kamata a haɗi wanda zai gyara al'umma wanda zai gyara ƙasa tunda mun ga mutane suna haihuwa da abubuwa da yawa wanda bai kawo kwanciyar hankali ko kuma abubuwa da yawa da yake kawo aikin batsa da yake bata yara ko kuma abubuwa da yawa da yake kowa yara ta'addanci kenan wani abubuwan ko da yake bata mutane suna amma mu gani in ana yi ana yi babu wata doka to kenan duka yi magani kasashen duniya sun kawo wannan dokar mu ma dole Nijar mu kawo dokar don mu gyara wannan abin tunda abin ya yi kamari a Nijar yau ko ina ya na gizo ko ina ana aiki da wasaf kenan wannan dokar ita ce da muka shigo da ita yau yau in majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ta insha Allah kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin batsa ko aikin ta'adda ko wani aiki da zai bata mutane suna ya san akwai hukunci da zai buge su a cikin wannan dokar. waɗanne irin hukunce-hukunce ne ita wannan sabuwar doka ta yi tanadi. Eh, kamar ka ɗauki ƙuduri na 31 a ciki Eh, in mutum ya yi laihi za a duba a ga laihin da ka yi eh, alal misali shi mutum ya je tura yara yan makaranta kankana aikin batsa eh, don ya bata su to sai a duba a gani a daidai laifin da ya yi za a mu hukunci na kaso daga wata shida zuwa shekara uku daga in kuma kuɗi ne daga miliyan ɗaya zuwa miliyan goma za a mai wani hakunci na tara kenan kaga in kuma aiki ne ka yi na ta'adda ko kuma wanda za ka kawo ka kawo bayani wanda zai kawo rikici cikin ƙasa don ka tada zama tsaye to wannan ma duka za a duba a gani a cikin wannan in kuku za ka in kaso za ka daga wata shida zuwa shekara uku alaihin da kai ko kuma an tara za a ma daga miliyan ɗaya zuwa miliyan goma duka za a gani to idan ka gani daga yau an san in kai laihin wannan za a kai gaban koti ta ma shari'a kuma a yanke mahukumci shari'a watakila wasu za su ce wannan doka tana cin karo da 'yancin faɗin albarkacin baki a'a sai dai mutane musan ba inda duniya take tafiya ko kuma inda tsarin jamhuriya ke tafiya saboda ana so a cikin ƙasa duk kowa samu 'yancin bakin shi amma 'yancin baki bai ci baka hudu abin da kake so ko kuma ka zo ka kawo rihin eh, ka kawo bayani wanda zai ta da zamana tsaye ya kawo likishin kasa ko kuma kawo bayani wanda zai bata mutane suna bisa ka kan ko kuma kawo bayani wanda zai bata yara a akida kenan wannan duka wannan kowa ya san wannan abu ana kare shi kenan dole doka kamar da ake ga cikin radio da cikin talabijin an sa dokoki da aka tsara magana da ku kanku yan jarida da kuke tsarin magana kanku kenan dole wannan shahara na whatsapp da na yanar gizo-gizo shi bai doka tun tunda muka samu tanu shugaban kasa sa hannu za a wallafa ta duk wanda yake da kishin kanshi da kishin iyalin da kishin kasa irin wannan aikin na batsa ko na tada da tsaye ko na bata mutum suna da kamata ma ka shiga shi sandar ta yi kyau pepes pes magaran yawa bin shawa ta burge kowa. To madal a gaida Muni Barma kamar yadda kuka je a farkon shirin yau ranar Alhamis ce layukan mu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan tambayar da muka muku akan rahoto inda kungiyar direbobin Najeriya ta yi zargin cewa rashin kyan hanyoyin mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane kun yarda da hakan ko kuna da naku ra'ayi akan matsalar sace-sacen jama'a da yadda za a magance wannan eh, lalurar to layukanmu abu da suke kira ku ba mu albarkacin bakin ku kafin nan kafin buɗe layukanmu ku shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum a akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu me sunanka kuma daga ina kake kira sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan najeriya to malam musa gare ka to alhamdulillah kamar yadda wannan rahoto ya fita na maganar rashin kyawun hanya kuma shi ma din abin a a duba a gani ne saboda yanzu misali in a ce hanya lafiya lau take matafiya idan suka ɗauki motar su kaga shiga rami da ka faɗa rami sai ka zo da ta fashe to kaga idan aka sami irin wannan matsala har aka samu tseko to kaga irin wannan matsalolin za su iya faruwa har barayi su zo su tara mutane ko kuma da sauransu amma dai muna kira gwamnatin tarayya tunda an ji irin wayannan rahotanni suna fita ga su kan direbobi to ya kamata a kokari da hanyoyin da aka san manyan hanyoyi ne a kokari a kula da su a gyara su domin a gwada tare a tsira tare karshe ne maka fata alkari Allah ya sa ta ji lafiya Alhaji Musa Garo to Alhaji Musa mun gode da Kaduna zamu lika Katsina wani da Katsina Siraj Ibrahim ne da Kaciya Arman Kumar to gare ka da Kaciya ba mu albarkacin bakin ka Alo. wannan matsala na sata mutane da tsoron su ba wani maganar lalacewa hanya ne ba eh, matsala ne da ya addabe mu musamman mu karamar hukumar kaciya wallahi abin ya dame mu sosai a satin da ya wuce a nan wani gari yana ce mu kurosin kafin eh, cikin garin kace ga bari a tsakiya ko a cikin tsakiyar eh, gaba bariki baya bariki amma ka tare wajen aka saci mutane aka tafi da su saboda haka wannan matsala ba wai na lalacewan hanya ne ba maganar security ne kawai eh, jami'an tsaro a najeriya su kokari a daɗa matakai domin a magance wannan abu to allah ya sa su ji kiran naka da kaciya za mu leƙa kontagora wani da kontagora salamu alaikum wani da kontagora har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka laikon mu a buɗe suke ku kira ku bamu albarkacin bakin ku tambayar da muka ita ce a kan kungiyar dabbobin najeriya ta yi zargin cewa rashin kyan hanyoyin mota ne dalilin da ke sa ana yawan satar mutane kun yarda da hakan ko kuna da na naku ra'ayi akan matsalar sace jama'a da yadda za a magance ta muna da kira daga naija wani daga naija ibrahim mai wankin hula a garin mai a kimba. to malam ibrahim muna sauraron ka me ra'ayinka gaskiya ni a ra'ayina ba zancen maganar rashin hanya don saboda idan za ka auna da al'amarin arewa ce ake aka ake zagon kasa a rusa ta gaba ɗaya kuma su manyanmu suna je suna gani ba su ɗauka mataki a kai don saboda idan rashin hanya ne to ƙauyuka ɗake ta hare halafa zaka dai masu babura kamar mashin ɗari ko fiye da ɗari su sun kai a ƙauye a cikin ku ya kai suke suke gudu zai su karin su dawo ta zama can magana rashin hanya duk ba wannan bane ba zagon ƙasa dai ake muna a rufe arewar gaba ɗaya ko manyan mu na ƙasa manyan mu na arewa suna ji suna gani abinda muke kira gare su wallahi ɗauki mataki in ba haka ba abin idan ya wuce a talakawa su ma ba su ma ba ba abin da yake kira gare su kenan. so mun gode Allah ya sa sun shi kiran naka da kwanta gora za mu je Bauchi wani daga Bauchi. sunana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi to malam ayuba me ra'ayinka to a gaskiya dai ya kamata a ce gwamnati ta lura da manya-manyan hanyoyi da kuma manya-manyan motoci suke bi idan aka gyara za a samu saukin eh, bin hanyar kuma in allah yadda ba za a samu tsare mutane ana kama su ba mu ga gwamnati da allah ta yi iya kokari ta gyara hanyoyin najeriya na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Malam uh, Ayuba daga Bauchi sai mu leka jihar Taraba. Wani daga Taraba? Sunana Bayero Bamu daga mai samari Taraba State a Sardana Local Government. To mai samari. Ni ra'ayina eh, ni game da wannan ni na gani a wai rashin hanya ne yake kawo wannan kidnapping ina gani ba haka ba. misali a masal lokacin da aka ma wannan eh, mai jama'a kidnapping ai ba a kan hanya ba ka kame shi abun a filin sana'ansa aka zo aka kama shi to irin wannan ya kamata jami'an tsaro ne su kara himma da kuma ƙwazo gwamnati kuma ta taimake su to mai samari mun gode daga taraba sai mu leka jihar kwara wani daga kwara lallai akwai rashin kyawun hanya amma akwai matsalar na dajin nan da ake cewa dajin gandu gandu nan duk inda babu gandun nan kusa kana gani abin nan an samu sassun wayannan matsaloli ta mun gode inda za mu samu sarkin gandu gandun nan ni gandun na ma sai ga kan babu amfani su a Najeriya saboda an yi su ne saboda cin mutuncin mutane kawai daji ne wanda ba shiga ba hita sai dai ana ta kashe al'umma kawai gaban za a dawo to ya hanyoyi suke a jihar da kake to a mu da hanyoyin mu nan jihar kwara gaskiya alhamdulillah domin gwamna namu mu ha jihar kwara ina ganin a jihohin najeriya gaba ɗaya ba mu da jihar da ya zama lahiya jihar kwara gaskiya mu alhamdulillah to mun gode kwarai da wannan kira naka yanzu daga daga kwara za mu leka jihar da damaturu wani daga da damaturu jami'an tsaron mu ne muke so su dada yin kaimi da ba da kokari da kwazo amma zancen hanya wani zubin ma a kauyuka ne ake yi ka kaga kenan ba zancen abin nan hanya ba Allah Allah ya taimaka Allah ya mun gode kwarai da kiran naka adalla alhamdulillah to jama'a haina zai kuna tauraron sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc tambayar da muka muku ita ce kiran da kungiyar darbobin najeriya ta yi na zargin cewa ok to muna da kira daga kaduna wani da kaduna Muhammad Ahmad To Malam Muhammad me ra'ayinka? Ni ana ra'ayin jami'an tsaron Najeriya da ya da. Ba na ba ma jin da ke sai ka daga muryarka. Eh, na cewa ina taya jami'an Najeriya ne addu'a Allah ya taya To Allah ya sa su ji wannan kiran naka yanzu daga nan za mu leƙa nasarawa wani daga nasarawa bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari a jihar nasarawa to a gaskiya malam bashiru kana tare da mu to la ya yi halinsa har yanzu dai to bari muna da kira daga niger wani daga niger kuna magana da Mikael ne daga nan mai godiya a Kimba, Niger State. To, Malam Mikael gare ka muna sauraron ka. Gaskiya maganin cewa wai abin da yasa ake ɗauke mutane rashin hanya ne wannan maganar banza ce. Idan sun ce magana hanya ne me yasa ake ɗaukar mutane tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Nan ma rashin hanya ne da suke zuwa ƙauyuka suke ɗaukan mutane fa kuma hanyar da mutane ke bi hanyar suke suke bi su je su ɗauki mutane kuma su koma daji wannan dai magana ce idan za a kawo mana tsaro na kwarai a kawo mana tsaro na kwarai. To mun gode daga Neja za mu laika Katsina wani kira Katsina. Bubakar Alkasu ne daga Dutsen ma. To Malam Bubakar muna sauraron ka. To magana tsaro na rishin kan hanya magana ce guda biyu. akwai rishin kan hanyar ita lalacewarta akwai kuma rishin tsaro a bisa hanyar don ana magana kan rishin tsaro ne ta wannan sai a ce yi eh, rishin kan hanya ne don ko kan hanya ce ta lalace haka yanzu misali daga katsina zuwa sokoto ai hanya tana da kyau daga katsina zuwa batsari hanya tana da kyau kaga wannan ba a ce hanya ce kawai sai dai a ce wani yanayi ne dai da muka shiga kawai allah ya sauka to malam bakar garin ya kamata a magance wannan matsalar to gaskiyar magana ya kamata a ce an yi karfafa tsaro a wannan yankuna gaskiya a cikin wannan tunda hanyoyin nan dole ne a ji hanyoyi ne da jama'a suke bi kuma suna cikin daji to mun gode daga nan za mu cewa muna godiya da waɗanda suka kira suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan matsala da najeriya ke fuskanta yanzu kuma To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice ma'aikatan agaji a ƙasar Kamaru sun ce suna jin tsoro bayan da wasu da ake kyautata zaton 'yan aware ne suka lalata kayayyakin agaji masu tarin yawa da aka yi shirin kai wa jama'ar yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar da ke fuskantar tashin hankali. koriya ta arewa ta ce ba za ta dogara akan koriya ta kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da amurka don kawo ƙarshen ƙiƙiƙaƙan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar koriya ta arewar Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a ƙasar Japan yanzu haka inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister kasar Australia Scott Morrison inda a taron ya ce kasashen biyu kawayen juna ne sosai. To a gaira Maryam Dauda da haka muka zo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da karfe shida na asuba. yanzu a madadin maryam da ta taya gabatar da shirin da kuma julie gresham ta hada shirin da bada umarni sai injiniyan namu zainab ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc